yanzu gara kujerar siyasar da kake nema akan ran danka? Ƙwarai kuwa. Yanzu ne na gasgata abin da ake faɗa a kanka. Ka san irin hukuncin da za a yanke ma yaron Wai ku me yasa ba ku amfani da tunaninku ne? Duk abin da zai bata min kujerar da nake nema ba ruwana da shi. An kama ni an kawo ni gurin nan an Kana da yadda za ka yi in fita daga nan gurin ba kai ba. Na kuma yi ƙoƙarin rufe maka sirrinka daidai gwargwa. Dole ce ta sa na furta abin da na furta. to ina so in baku aiki akan matarsa ni na san ba shi ya aikata wannan aikin ba dan ni so nake sha wahala sosai ina so ka san ba haka tsarin aiki ba yake yo me to dan Allah kake so in yi da rayuwata a illa ya kamata a kashe ta <gasps> dan Allah kai hakuri wallahi na maka alƙawari ba zan sake zuwa ba Alhaji yayi ikirarin cewa zai iya hallaka kowa akan kujeran nan in har zai rasa wannan kujeran shi kuma shahidi ya alkawarin sai ya tuna wa alhaji asiri kaina ya riga ya gama kullewa babu wani abu da nake iya tunawa don bai san irin haduwar da muka yi da shi ba da zaman da muka yi da irin rabuwar da muka yi da shi.